Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad FM da dalal FM da kuma tashar mu ta VOA Afirka kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma alfa rediyo da ke kumasi a Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe akan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC. Tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau ranar Laraba 20 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto na musamman akan alwashin da hukumar matatan man fetur ta Najeriya ta yi na ɗauka domin samar da man fetur a Legas sakamakon wahalar rashin man da ake yi. Kuma akan haka ne muke son jin ra'ayoyinka akan shin inda kuke yaya abin yake akwai wahalar man fetur ɗin ko kuwa babu lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar za mu kawo muku labarin wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniya ta wuni jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gargaɗi sauran jakadun majalisar akan cewa za ta ɗauki sunaye a a lokacin da babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wata ganawa gaggawa ta ba sabon ba gobe Alhamis idan Allah ya kai mu don duba batun gabatar da ƙuduran da ke adawa da matakin gwamnatin Amurka akan amincewa da birnin Ƙudus a matsayin babban birnin Isra'ila. A wata wasiƙa da murya Amurka ta samu, Ms. Haley ta ce shugaban Amurka zai sa ido sosai akan kuri'ar da za a kada, kuma ya buƙaci in sanar da shi ƙasashen da suka kada kuri'a ƙin amincewa da matakin gwamnatinsa. Ta ci gaba da cewa za mu sa ido akan ƙasashen, za kuma mu sa ido a kan kuri'ar da za a kada game da batun. A wani mataki da ya sha bamban da daɗaɗɗun manufofin Amurka, shugaba Donald Trump ya sanar a farkon watan nan cewa Gwamnatin Amurka ta amince da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila kuma ta fara shirin gina sabon ofishin jakadancin ta a can. Biyo bayan sanarwar shekaran jiya Litinin, Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya ɗauki matakin fitar da ƙudurin da zai nuna tsananin rashin amincewarsa da matakin gwamnatin Amurka akan birnin Kudus. da cikadiyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman mai kula da haƙoƙin jama'a a Myanmar ta ce gwamnatin Myanmar na hana ta kai ziyara ƙasar. don duba halin da ake ciki a ƙasar da ke gabashin nahiyar asiya sanarwar jakadiya ta musamman yangili na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun myanmar suka gano gawarwakin mutane har goma a wani rami a jihar rakin da ke arewa maso yammacin kasar inda garuruwan musulmin rohingya fiye da dubu ɗari shida suke kafin su gudu zuwa makwabciyar kasar bangladesh don gujewa kuntatawar da sojojin kasar suke musu ranar litinin ne aka gano kabarin a wani ƙauye mai suna indin rundunar sojan kasar ta ce tana bincike a kan lamarin Miss Lee wadda aka haifa a Koriya ta kudu ta ce ta yi mamaki kuma ba ta ji daɗin matakin gwamnatin ƙasar ba wanda ke nuna cewa tabbas akwai wani mummunan abu da ke faruwa a Rakhine. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi Allah wadai da wannan matakin tana kuma yin kira ga kasashen duniya akan su buƙaci damar zuwa yankin. Daraktan kungiyar Amnesty mai sa ido a yankin kudu maso gabashin Asiya da Pacific James Gomez ya faɗi cewa dakarun Myanmar sun yi ikirarin cewa ba abin da suka yi na taka doka a cikin watannin da suka gabata. Idan haka ne ba abin da hukumomin ƙasar za su ɓoye. Me yasa suke hana yin bincike masu zaman kansu damar zuwa yankin? Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka da ƙasar Kanada za su ɗauki nauyin wani taron ƙoli na ƙasashe goma sha shida wata mai zuwa idan Allah ya kai mu a Kanada. Don haɗa kai da yin Allah wadai da barazanar shirin makaman nukiliyar Koriya ta Arewa da ke ƙara ruruwa. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson da takwarar aikinsa ministar harkokin wajen Kanada, Chrystia Freeland jiya talata suka sanar cewa za a yi taron ranar 16 ga watan Janairu a Vancouver. Tillerson da Freeland sun yi wannan sanarwar ne bayan wata ganawa da suka yi a Ottawa babban birnin Canada. Tillerson ya ce za a yi taron kolin ne da nufin ƙara neman goyon bayan ƙasashen duniya akan su ɗauki matakan matsin lamba a kan Koriya ta Arewa, wadda ta ci gaba da yin gwaje-gwajen makamai masu linzami da na nukiliya. A watan da ya gabata ma Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami mai cin dogon zango wanda zai iya kaiwa gabashin Amurka. Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya faɗa wa kafar yada labaran kasar yau Laraba cewa Iran za ta binciki zargi mara tushen da Amurka ta yi mata na cewa 'yan tawayen yaman sun yi amfani ne da makaman da Iran ta basu don kai hari kasar Saudiya. Kamfanin dillancin labaran IRNA mallakar gwamnatin kasar ya ambaci Zarif na cewa Take-taken Amurka na tsokana ne, kuma Amurka na ƙoƙari ne ta ɓoye goyon bayanta a kan ƙawanyar da aka yi wa bayan Allah 'yan Yemen, shi ya sa ta bullo da wannan zarge-zargen. yaren ta goyi bayan 'yan tawayen Houthi da suka kwace babban birnin Yemen a shekarar 2014, amma ta musanta zargin cewa ita ta basu makamai. amurka kuma na goyon bayan haɗakar ƙasashen da saudiya ke jagoranta da ke fafatawa da 'yan huthi kusan shekaru uku kenan don taimakawa shugaba abdu rabu masur hadi wanda ƙasashen duniya suka amince da shi a matsayin shugaban ƙasar. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda muka furta muku daga farkon shirin hukumar matatan man fetur ta Najeriya wato NNPC ta shirya samar da tankunan man fetur akalla 300 a duk rana a jihar Lagos ga ababen gida Jibril dauke da cikakken rahoton. kakakin hukumar ta npc undu ugamadu shine ya sanar da hakan a wata sanarwa duk da cewa dai kungiyar pengason ta janye yajin aikin da ta fara sakamakon sabanin da aka samu da wani kamfanin man fetur mai suna na Konde energy service har yanzu ana fuskantar dogayen layuka a biranen lagos da abuja da wasu biranen najeriya al'amarin da kuma hukumar ta npc ta ce man da za ta samar ya kai lita miliyan 750 wanda za iya amfani da shi cikin kwanaki 21 wannan yana nufin kenan a duk ranar Allah za a samar da tankunan man fetur 300 kenan a birnin Lagos to sai dai a cewar wasu 'yan kasuwa musamman mazauna birnin Lagos suna ganin wannan gazawa ne na gwamnatin Najeriya duk da alkawarin da ta yi na samar da man fetur a ƙasa ba tare da shigo da shi da ƙasashen waje ba kamar da Alhaji Ɗanladi Auyu ya shaida mani. al'adari isan Najeriya a da lokacin da ya bar mulkin kasa yana mulkin soja to ya manta da lissafin ta kuma yanzu ba haka bane shine abin da sa aka samu akasi a duk alkawarin da ya faɗa ce an gyara refinery ta Kaduna za ta tabbata hako tawari da sauran wato da man fetur tunmu ba za mu sake shigowa da man ba to wannan aka san cewa bai san Najeriya ba kuma tsarin da ake ciki na yawan jama'ar mu to koya sauran masu hada-hada a kan titunan birnin Lagos ke ji game da wannan dogayen layukan da ake fuskanta a dai abin da Mallam Hussaini wani dan acaba ya shaida mani eh, gaskiya ga yanan dai wani wurin an buɗe wasu kuma ba buɗe. buɗe ba wa'anda kuma suka buɗe wuraren cike to hakanan dai ana ta sha a wahalci kuma sannan ma in ka je da abin hawanka ko ka je da galan zaka siya ka je ka zuwa ma janareto bayan ka siya sai a ce maka sai ka kara kuɗi wannan na daban ne nasu ne su masu saidawa kuma sannan idan ma baka kara ba a wajen matsamin ma su za su rage za su nuna ga mita zaka ga ta amma man bai sauka a tankin ka haka duk yana faruwa a gidajen mai to don haka abin da muke bukata ga gwamnati mu dai man nan shi muke so in ma wani abu ne wanda ya dace a yi a yi masu a sasanta kuma sannan a ɗauki mataki akan yadda suke kasuwancin nasu. Can say it's available because uh, some of our people now uh, the way they, they behave because this majority of them they have the fuel but they don't want to sell because they want to make more profit. Sheko wannan malami ya ce na lura wasu daga cikin masu sayar da man fetur ɗin wato gidajen mai suna da man fetur ɗin sai dai ba su so su sayar ne amma ba fuskantar wahalar man fetur ɗin kamar yadda yake a can baya muna ganin watakila sun fara jin tsoron Allah ne suke fito da man man fetur din su sayar. Maybe God is already entered your mind. Wani direban tasi kenan ke bayyana matsalar karancin man fetur a birnin Lagos da dai kokarin da na yi domin jin ta bakin wasu daga cikin manajojin gidajen man fetur a birnin na Lagos ya ci tira sai dai daya daga cikin su da ya ce karin faɗi sunansa ko ɗaukan maganarsa ya ce za a kawo ƙarshen karancin man fetur din kafin bikin Kirsimati. Babin Yarjifin Murai Amurka daga Lagos. da baban gida Jibril, a yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin a garuruwan da kuke ko jihohin da kuke. Akwai matsalar nan ta man fetur tana raguwa ko ku a'a karuwa take sai a kira mu a bayyana ra'ayi amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar Janelu Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kiranmu na farko a yau ya zo ne daga jihar Taraba wake magana daga Taraba. Sannan magana da Murtala a cikin daga jihar Taraba Garba Shehu. To Murtala a ciku wani hali ake ciki game da matsalar man fetur a yankin ku? Tana matsala tana ƙara ko kwarguwa take? Eh to mu kan ta nan da ya mu cewa mun gode Allah. To babu wani ba kace an kace an gode Allah me kake nufi? An dan samu ƙarin kuɗi dai amma muna dan samun wadatar man fetur. To to madalla mun gode Murtala a ciku. Bari mu tsallaka Kaduna. Wa ke magana daga Kaduna? barka da yammaci. Barka da warhaka. Sunana Murtala na kiran ku da gari garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala ya ajiye Murtala ya ɗauka. Menene ra'ayinka ga wannan batu me ake ciki a yankin ku na Kaduna? A mu gaskiya mun fara yanzu ba mu gani ba kuma gaskiya abin da muke kira su mahukunta kenan cewa ya kamata duk sharuɗan da shi karamin minista ya je ajiye cewa ya gaza kujerar shi kawai ya ba wanda zai siya. aka zo ana ta cewa za a cire tallafi ya ce a cire za a samu mai dinga alkawara magana ta gaskiya kuma ya gaza cikawa kaga akwai ministan da ya alkawari aviation minister da aka ake gyaran iyakon na abuja ce in ya wuce adadi zai bar aiki abin kawai da muke so ministocin nan simu ba malam muhammadu bari alkawari in suka gaza kawai su aje mulki su aje kujeransu wani ya hau ya wadatar mana da abin da muke bukata a kasa kawai shawarar da muke ba su kenan da fatan za a tashi lafiya To, madalla malam Murtala mun gode. Bari mu tsallaka jihar Bauchi, wake magana daga jihar Bauchi. Assalamu alaikum, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Amin wa alaikum salam malam Ayuba yaya matsalar man fetur a yankin ku me ake ciki? E, to alhamdulillah a nan jihar Bauchi ma dai akwai karancin man fetur din har ga Allah kuma zaka ga wani lokaci gidajen mai din a rufe amma kuma masu irin yan bumburutun nan kuma suna sayarwa amma gidajen mai din yana rufe to ka ce yan black market yan baka kasuwa ne kenan suke sai da man ba a gidajen man fetur ake samu ba yawwa gaskiya ba a samu a gidajen mai amma yan bakar kasuwa za a ga suna sayarwa to muna kira ga shi kansa shugaban kasa muhammadu buhari lallai ya saka ido akan wannan a hidima na man fetur sosai sosai ya bada kula ta karkashin shi ministan mai saboda a wadatar da 'yan najeriya saboda dan wahalan da ake fama da shi yana da kyau ya saka ido sosai ya lura a bunƙasa ƙasa da man fetur ɗin na gode mai magana ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi to madalla malam ayuba bari mu tsallaka jihar kebbi ke magana daga jihar kebbi Ibrahim Lele mai ne ruwa jihar Kebbi a garin Zuru. To Malam Ibrahim yaya akwai karancin mai a yankin ku ko kuwa babu? To wallahi akwai karancin mai amma da dan dama dama wallahi. Idan ka ce da dan dama dama kamar yaya kenan akwai man ko kuwa babu shi? Akwai mai. Akwai mai? Awo akwai mai. To, to madalla, Allah ya kara wadata shi. Amin, amin, Allah. To madalla Malam Ibrahim. bari mu tsallaka makociyar ta jihar kebbi sokoto wake magana daga sokoto bello ladan kofar atiku malam bello ladan akwai akwai mai a sokoto ko kuwa babu babu mai wallahi yanzu haka sai da shawo shi na ɗari da hamsin bai kai bai kawo ba sannan yan burutu wallahi su ɗaya hada hadan su babu wani abu wallahi yan lare su ka yin wani sun ka ga dama masu yan burutu wato yan bakar kasuwa suke abin da suka ga dama kenan su suke da man eh, eh. to na kyau zaton layin bello ladan ya ya tsinke bari mu shiga katsina mu ji wake magana daga katsina mai magana adamu laka ilali karamar hukumar jihar katsina to malam adamu yaya batun man yake a bangaren ka a gaskiya mu gwamna tsakanin ga Allah ya ne mana kokari kan ɓangaren kula da masu gidajen mai saboda ana fata ana tsaro kowane gidajen mai. To. To, to madalla mun gode malam Adamu. To mun samu kira daga Nijar, ke magana daga Nijar. Salamu alaikum, ni ne Musa Amin wa alaikum salam, malam Musa. Na zina nan karamar hukuma a dan kyau. To. ka san me muke tattaunawa kai ko bangaren nan fetur ne. Yawwa to ya ake ciki a inda kake? Duk da daga Nijar kake? Muna nan karamar tsakanin Najeriya da Nijar muna nan kusa da iyakan Babura. To yaya akwai mai a inda kake ko kuwa a kuma can 'yan bumburutun ne masu baka kasuwa suke wadaƙasu? A gaskiya muna samun mai gefe gefe. to akwai wadatar man kenan babu wahala sa nan bangaren da kake to to malam musa mun gode da wannan kira naka sai kuma jihar bauchi wake magana daga jihar bauchi ni ne alhaji abubakar daga jihar bauchi da arzo kalgamma to alhaji abubakar yaya matsalar mai akwai akwai akwai wadatar sa inda kake ko kuwa yana wahalar gaskiya mai yana dan wahala ba sosai ba ba ake samun sa to in ka ce yana dan wahala tsananin wahala ne ko kuwa dai a dan wahala yake akwai shi amma gaskiya ba kamar yadda muka sami ga samu akwai dogon layi da sauransu to eh. to to Allah ya wadata mana shi mun gode Alhaji Abubakar sai kuma jihar Kano wake magana da Kano alaikum amin wa alaikum amin wa alaikum assalam ina tare da umar ofisa unguwa afulai mai fata daga aminan juna kuma daga nan jihar kano wato bakano bakano malam ofisa umar ofisa me ya ake ciki da maganar man fetur a jihar tamu ta kano a nan jihar kano gaskiya yau da jiya da yau mun ce alhamdulillah dan ya fara sauki dai a yanzu nan da nake ma magana kina na cikan man mashin ina tab da man fetur da daddaren nan a gidan man a gidan mai kuma kuma a gidan mai na sha to wannan za mu yi Allah godiya insha Allah muna fara samun karantin wannan dogayen layukan a gidan mu insha Allah a nan Kano insha Allah saboda shugaban ifman ya zo ya ba mu takaitaccen abubuwan da yake kana kuma mun gamsu da irin wannan abubuwan mm. Allah ya saka wa da shugabannin mu Allah ya kama mana wannan ah, wahalar man fetur Umar Officer da kanan jihar Kano ina da zagawa na fatan alheri Allah ta ce mu lafiya to madalla Umar Officer yanzu kuma bari mu tsallaka jihar ta Kaduna wake magana daga Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa nazir barka da Amin wa alaikum assalam wake magana to sunana ya wuce da yamma da shi karamar hukumar jihar Katsina tarayyar Najeriya. To Malam Usman kace ko? Allah nan abin da ya shafi karamar hukuma nan da abin da ya shafi karamar hukumar kawai zuwa kuma da sauran rake su. Tare mm. Allah man ba cika karanci sosai yanda ko ina yake ya ta'azzara ba. To amma sai dai farashin ne ya dan kara shi kaɗan. sai dai kiran da zan daga ita shugaba a bangaren shugaban kasa eh. su bangaren da su wanda suke tunanin cewa an yi musu ba daidai ba Allah masu hakuma ko masu musamman sani fa inda talakawa duk abin da suke suna yi wa talaka ne in talakan na cikin wani hali su ma dole su kasance cikin wani hali su tsaya su sasanta don ganin talakan Najeriya ya amfuto da shi daga cikin matsala musamman irin wannan na fetur na gode Allah ya sa su tashi lafiya. To madalla har yanzu dai a Kaduna wake magana kuma na ga shine wa ita ce ta karshe da zamu dauka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma nabi hausawa barka da aiki barka da yammaci amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sunan Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya to Musa Garo kai ne na ƙarshe a gurguje ya kamata mu wato ya kamata mu gaya junan mu gaskiya mm. magana ta gaskiya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari duk wannan matsalolin shi yake janyo su na menene za a ce an janye tallafin mu zata ana sai da mun zata 145 a ta kuma yana wahala yau din nan a mota abinda na sha man fetur naira 175 a cikin garin Kaduna ba ma man ba ma kwata-kwata a gidan mai na menene gwamnati za ta ce mutane irin wannan abubuwan ya kamata Muhammadu Buhari ba idan ya san ba zai iya ministan nan ba ya sauka ya ba wani ministan tunda akwai dan Najeriya Najeriya wani Musa Musa na ɗaga min hannu lokaci na ya ƙare, <laughs> ah, Jula na ɗaga min hannu lokaci na ya ƙare, saboda haka sai wani lokaci in ka kuma kira in Allah da in ka same mu ma ci gaba da wannan anan zamu dakata da amsa wayoyinku sai kuma gobe in insha Allahu. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Yau za mu soma labarin wasannin ne da labarin karawar batta tsakanin Kumasi Asanti Kwatakwa da Accra House of Oak yayin bikin cika shekaru 60 da samun independent kasan Ghana a ainihin Kumasi Sports Stadium ranar Lahadi. Sai dai an soma samun takaddama tsakanin waɗannan club guda biyu dangane da yin amfani da 'yan wasa na gayyata. wadda ba a samu yaddewa a kansa ba. Tsohon dan wasan Black Stars na baya Samuel sai Kufo ya bayyana cewar bai yi mamaki cewar sunar wakilin Ghana bai bayyana a cikin jerin sunayen 'yan wasan afirka na hukumar kwallon kafar afirka na shekarar nan ba sunayen da aka gabatar a ranar litinin shi wannan dan wasa samuel usai kufo ya ce kungiyar black stars din kasar ghana babu alaman a kara ta dubu biyu da goma tara za ta iya lashe kofin afirka saboda a halin yanzu ba ta da 'yan wasa ƙwararrun da za su iya yin wannan nasara. Tsohon mukaddashin mai koyar da Accra Hasafuk wasa yawo Preko ya gabatar da kansa cewar duk club da ke sha'awar ya zai taimaka mata a shirye yake ya koyar da ita wannan club bayan ya yi hana riga da club Nigeria mai suna Ifeanyi Oba. Haka kuma mai koyar da Black Stars wasa ko Chukwusi ya nuna cewar ya yi imani dan wasan gaba na kasar masar da kuma liverpool muhammad salah ne zai lashe zakaran yan uh, wasan kwallon ƙafa na umar kwallon uh, ƙafar afirka na shekarar nan da za a yi a ranar 4 ga watan janairu a nan birnin accra Muhammad Salah na kasar Masar da kuma ke wasa da Liverpool da wasu 'yan wasa guda biyu Pierre-Emerick Aubameyang na Gabon da kuma Sadio Mane na kasar Senegal aka ambaci sunansu wa wannan kyauta. zinedine zidane ya kawar da duk wani yiwuwan na daukan sharan dan wasan psg neman yayin da shi zidane ke koyar da real madrid wasa saboda ya yi imanin yin hakan zai zama damuwa wurin zaben waɗanda za su yi masa wasa hukumar arsenal sun zaɓi mataimakin mai koyar da manchester city wasa mikel arteta a matsayin waɗanda suke jin zai mai gurbin arsene wenger a lokacin da za a samar masa mamaye. tsohon manajan na faransa ya amince da kwandilan shekara biyu ɗan sandan da ke binciken rahotannin kai harin nuna wariya akan ɗan wasan gaba na manchester city rahim Sterling, ya ba da sanarwar cewar an kama mutumin da ya kai harin a ranar talata mutumin ɗan shekara 29 da haihuwa an kama shi ne da sanyin safiyan jiya a bisa zaton cewar duk harin na nasa dai na nuna wariya ne je dan ɗan sandan Kevin De Bruyne uh, na dabar da kula sabuwar yarjejeniya da Manchester City yayin da a wannan club ta yi imanin uh, kammala yarjejeniya din gabanin Kirsimeti wadda zai tabbatar da matsayinsa a matsayin shahararre na club din a nan gaba. Da kuma wannan labarin ne zan yi aya a cikin shirin. Ridwan lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhi murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Sabuwar dabarar da ƙasar Amurka ta aiwatar a ƙasar Afghanistan na kawo kuma baya ga 'yan Taliban. Sabuwar manufar da shugaba Donald Trump ya sanar a watan Agusta ta bayyana cewa za a canza dabarun ayyukan sojojin Amurka a Afghanistan daga waɗanda ake tsarawa na ƙayyadadden lokaci zuwa wanda aka tsara bisa abubuwa na zahiri da ke faruwa a ƙasa. Kamar yadda General John Nicholson ya jaddada, ya ce muna nan har sai aiki ya kammala. A wata sanarwa da kwamandan sojin sama Brigadier General Lance Bunch ya yi kwanan nan, ya yi bayanin cewa wani sabon kamfen na kai hare-hare ta sama yana auna 'yan taliban a maɓuyarsu da cibiyoyin gudanar da ayyukansu da harkokinsu na samun kuɗaɗe ta haramtattun hanyoyi da kuma wuraren da suke samo kayayyakin faɗa da na bukatu. Tun daga ranar 20 ga watan Nuwamba, sojojin Amurka tare da na Afghanistan sun lalata ɗakunan sarrafa muggan kwayoyi guda 25 na 'yan Taliban ɗin, wanda ya yi sanadiyar asarar kusan dala miliyan 80 na kuɗin kwayoyin da hana kuɗin shiga na dala miliyan 16 daga ƙawayensu. 'Yan ƙungiyar Taliban ba su taɓa fuskanta hare-haren da aka tsara da nufin gurgunta hanyoyin samun kuɗaɗensu na haramun ba. Brigadier General Bunch ya ce da saura ma tukunna a zahiri ma yanzu aka fara. A saboda haka hunturun bana zai kasance mai tsawo ga 'yan Taliban, domin kuwa mun dinga ɓata hanyoyin samun kuɗin shigarsu kenan babu ƙaƙƙautawa. Kafin a canza manufar sojojin Amurka iyakarsu ba da shawara da taimako da atisaye ga dakarun Afghanistan. Amma yanzu sabuwar manufar za ta ba sojojin Amurka damar haɗuwa da dakarun Afghanistan har zuwa matakin bataliyarsu, gami da kai hare-hare ta sama dabara za ta ba dakaran tsaron damar hura wa 'yan taliban wuta a lokacin hunturu shekarar 2017 dai bata yi ma 'yan kungiyar taliban daɗi ba a zahiri ma babu wani babban birnin lardi ko magari kwaya ɗaya tak da suka iya kamawa cikin shekarar inji brigadier general bunch sun raina kurwanmu suka kuma raina irin ƙudurin mafi yawan al'ummar afghanistan waɗanda kashi 87 cikin ɗari nasu suka yi imani da cewa ƙungiyar taliban illa ce ga afghanistan Tare da ƙawayenmu na Afghanistan Brigadier janar Bunch ya ce, Muna kan hanyar samun nasara, muna aiki domin cimma matsaya don rage tashin hankali da mai da Afghanistan ƙasa mai tsaro da albarka. Wannan shine sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To anan za mu dakata da sarsha, nan za mu kawo ƙarshen shirye-shiryen mamaka mu rufe bari mu ji takaitaccen labarai daga Maryam Dauda. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gargaɗi sauran jakadun majalisar akan cewa za ta ɗauki sunaye a lokacin da babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi wata ganawa gaggawa ta ba sabon ba gobe Alhamis idan Allah ya kai mu don duba batun gabatar da ƙudurin da ke adawa da matakin da gwamnatin Amurka ta ɗauka akan amincewa da birnin Ƙudus a matsayin babban birnin Isra'ila. jakadiyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman mai kula da haƙoƙin jama'a a miyamar ta ce gwamnatin miyamar na hana ta kai ziyara ƙasar don duba halin da ake ciki a ƙasar da ke gabashin nahiyar asiya sanarwar jakadiyar ta musamman yangi lee na zuwa ne a daidai lokacin da dakarun miyamar suka gano gawarwakin mutane goma a wani rami a jihar rakhine da ke arewa maso yammacin ƙasar. To da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Daura da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta bada umarni da injiniyan mu Malam Zubair ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.